بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب ما يجيب المريض باب ما يجيب المريض هو باب ما يجيب المريض باب أمس الداء mara lafiya yake badawa in an tambaye shi me fikihun wannan babun da al-Imam al-Bukhari ya kulla yana nuna ka ba laifi ba ne in ka bayyana halin da kake ciki na rashin lafiya amma tambaya babu ma yujibul maridu babun amsar da mara lafiya yake badawa idan an masa tambaya حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر الحجاج بن يوسف الثقفي ya shiga wajen sayyidina abdullahi dan uba alhajjaj bin yusuf al-thaqafi eh, har ya gama rayuwarsa baki ɗaya bai wuce gwamna ba haka suka rika ɗaukar sa sarakunan zamanin banu umayya su rika daukar sa daga waccan jihar su kai daga wannan ƙasar su kai shi waccan ƙasar yana matsayin gwamnan musulmai eh, mutum ne da khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'a yana da kyawawan ayyuka yana da munanan ayyuka masu yawa Eh, al-imam az-zahabi rahmatullahi alaihi a cikin sirru alamin nubala yake cewa muna fatan an yu'azzibahu Allah yace muna Allah ya mushi azaba mun akwai malamin da yake cewa huwa mimman la nasubbuhu wala la namdahuhu wala nasubbuhu ba za mu yabe shi ba za mu zagaye ba to yana da hikayoyi da yawa na abubuwan da ya aikata ma bayan Allah na zalunci misali ne al shi yasa sai ka ji laraba suna cewa aqsa min al-hajjaj wani da kekashewar zuciya kamar al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ce fulanun aqsa aqsa ko ashaddu qasawatan min al-hajjaj wani ya fi tsananin kekashewar zuciya fiye da al-hajjaj ibn yusuf al yana da hikayoyi masu ban mamaki na wasu abubuwan da in aka ce ya aikata shi ka ta dan adam ba zai yi ba to ne ya shiga wajen Sagidu na Abdullahi bin Umar wa ana indahu shi mai bada labari Sa'id kenan yake cewa ina wajen ina wajen faƙala kaifa huwa shi to ya jikin nashi ƙala salihun shi jikina ya yi kyau in ji al'inji na umar abdullahi bin umar ya ce jikina ya yi kyau salihun jikina yayi kyau ƙala man ka yace wai waye samun waye sanadin wannan ciwon naka qala asabani man amara bi hamli silahi fi yawmin la yahillu fihi hamluhu yace wanda ya same ni da wannan ciwon ya zama min sanadiyar ciwon nan shine wanda ya bada umarnin a dau makami a ranar da bai halarta a dau makami ba ba yaƙi ake ba a cikin al'umman musulmai alhajjaji ya halasta makka aka zo aka rika yin banna a Ka'aba wasu ma suna ganin daga cikin malamai fa hadisin da ke cewa la taqumu saatu hatta yuhdama hatta tuhdama al-Ka'aba kiyama ba za ta tashi ba sai a busa Ka'aba suna ganin wannan rusa wacce ta Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi suka yi wani abu da ake ce masa al-minjani majaujawa irin yadda ake bom yanzu a wannan zamanin haka ya rika aikawa to shine yace kai ne kai ne yana nufin shi akwai riwaya da yazo tasrihi yace kai ne sanadiyan jin ciwon nan nawa an ce makamai aka cika maka da su aka rika harbi Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu yana yana yana kan abin hawansa kawai sai aka wani wani ya cako mishi mashi ya ji masa ciwo a kafa har sai da ya fado da kan abin hawansa aka dauke shi aka mai da shi gida ya ci gaba da jinya to shine alhajjaj yana gwamna a lokacin shine yazo gaishe shi to da ya tambaye shi yace ya jikin ka yace jikina ya yake alhamdulillah ce to wai waye ya samu maka ina ka samu wannan ciwon yace kai ne kai ka sa a shigo da makamai a ranar da bai halasta a shigo da ita ba a inda kuma bai halasta a shigo da shi yani alhajjaj yana nufin kai alhajjajin kai ne kai wannan aiki kai kai wannan aiki so da malamai suka ce fikihun hadisin yana nuna babu laifi mutum ya ba da labarin abin da yake na haƙiƙa alhali bai da lafiya me na biya wannan ciwon naka to wallahi ruwa ne na sha mara kyau ba laifi ba ne don ka faɗa haka ina tsammanin ruwan da na sha ne bai da kyau ko kuma me ya faru wannan ciwon naka ce wallahi abinci ne na ci da yawa kaza ya faru da ni ba laifi ba ne sannan wannan yana nuna mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su koya abu a zuciyarsu alhajjaju azzalimin shugaba ne abdullahi ibn umar radiyallahu anhu bai koye masa abin da ke cin zuciyarsa bai faɗa masa ko me zai biyo baya ya biyo baya fassara kenan ko me zai biyo baya ya biyo baya mun san kusan inda za a ce ka lissafa mutanen da alhajjaju ya kashe su ko dai ya zama sanadiyar mutuwarsu to zaka zaka kirga da yawa shi ya kashe Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhu bayan ya sa an kashe shi ya dauko gawar ya kawo ma mamarsa Asma'u bintu Abi Bakr labarin bai da dadi ya kawo mata ya ce gashi ga danki nan mun gama da shi tace sai me afsadta alaihi dunyahu afsada laka akhiratak sai ka bata mishi duniya ba siyasa ce kake yi ka je ka ci gaba da siyasar shi kuma bata maka lahirarka zaka je ka bada amsa abin da kai alhajjaji yana da hikayi da yawa cikin tabi'ai shi ya kashe eh, abin nan eh, Ibrahim ibn Yazid al taymi akwai abin tashin hankali a kashe shi da yayi Ibrahim ibn Yazid al taymi dan uwan abokin karatun Ibrahim ibn Yazid al nakhai su biyu ne Ibrahim ibn Yazid su biyu ne manya manyan tabi'ai kuma dukkaninsu a Kufa suke shi Ibrahim ibn Yazid al taymi baya shiga siyasa baya tattaunawa ba malami ne na hadisi zallan malami kawai abin da yake shagaltar da shi shine karantar da al'umma aqida da imani da Allah kuma su san yadda za su bauta mu Allah da karantar da su sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Yazid Ibrahim ibn Yazid at-Taymi ke shi ko Ibrahim an-Nakhai yakan yi ma shugabanni raddi to al-Hajjaj wata rana ana majalisin malaman hadisi ana darasu sai ya aiko a kama Ibrahim bin Yazid an-Nahl me kamu masu kamu da suka zo suka ce aina Ibrahim fiku ina Ibrahim anan sai Ibrahim bin Yazid da taimi ya san ba shi ake nema ba an-Nahl ake nema sai ce ana yayi ƙarya bai yi ƙarya ba ba Ibrahim bane shi ce ni ne suka kama shi suka tafi da shi aka je aka daure shi an ce wani gidan yari suka je suka daure shi wani dauri. kamar mutum goma ake haɗawa sai a ɗaure su in ɗaya yana jin boli sai dai ya masauran da a jiki bayan gida a nan suke yi an ce mamarsa lokacin ta zo duba shi ba ta gane shi ba sai da shi ne ya mata magana ya ce ga shi nan sannan ta iya tantance shi gabaki da jikin shi ya canza ya zo ya rasu ranar da ya rasu shi kina alhajjaji mafarki aka ce ai ɗaya daga cikin ƴan gidan yari wani wali ya rasu a gidan yari shi kenan kawai ya tara ya ce a je a duba aka ce kai wani wali ya rasu shi kenan a mafarkin nata ta ce to a je a bincika waye rasu aka ce ai ibrahimu taimi ne ya rasu sai ce ba wani wali a gidan yari ce ba shi sadaka kayan alhajjaji suna da yawa ba su da daɗi wannan hikaya tana cin siru alamin nubala Allah shi kyauta to ya halatta ka ya wannan abin da mara lafiya ya bada amsar abin da ke damuwarsa a cikin zuciyarsa fiqhun babban fiqhun hadisin ke babu iyadatul fasiqi babin shin ya halatta a je a gaida fasiki in bai da lafiya waye al alfasiq shine mutumin da ke bayyana saban Allah a fili shine ake ce masa alfasiq eh domin alfisku shine alkhuruj idan sukan ce sukan ce sukan ce sukan ce abin nan fasaqati duwaibatu min dariya, ai harajat wato dan kwaro a ƙasa ya fito daga min duhriha daga raminsa to shine alfisku to shi yasa suka ce alfisku a shari'a shine alkhuruj an ta'atillah fita daga yi ma Allah biyayya amma me ma'a izhari huruji tare da bayyana fita a ga mutum yana yi to ya zama fasiki kenan domin idan baka ganshi ba kaifa tasifuhu hubin fiski. ai ba za ka yi sifinta shi da fasikanci ba ko to shin ya halatta a je a gaida shi fikiwan al bukhari a wajen sa yana ganin la tajuzu la tajuzu baya halarta a je a gaida fasiki amma malamai da yawa sun tafi akan cewa ya halarta aje a kai da fasiki in bai da lafiya domin huwa ahadul muslimi ɗaya daga cikin musulmai ne to amma sunan babi na azzajr bil hajar akwai ka'ida ta tarbiyya da malamai suke ce mata azzajr bil hajar azzajr bil hajar a tsawatar ma mutum domin ana san ya canza shi a kaurace masa alhajru a kaurace masa to daga cikin ƙa'idoji na azzajir bil akwai in bai da lafiya ki zuwa gaishe shi kuma wannan fikihu ne mai kyau da ka kenan ƙa'idar asali ya halasta a je a gaida fasiki in bai da lafiya amma za a kalli maslaha idan maslaha ƙin gaida shi ita ce za ta haifar da ya shiryu to a ki zuwa a gaishe shi kamar yadda malamai suka tafi akan cewa idan mutum ya mutu yana fasikanci to mutanen kirki kar su je su masa sallah a bashi da mutanen gari waɗanda suke su nan da kamar su su je su masa sallah to hukuncin kusan ɗaya ne Bi yana cikin babin azzajr bil hajar al-imam suyudi yana da risala mai kyau da ya rubuta da wannan unwano mun gane حدثنا سعيد بن ƙala مريم قال أخبرنا بكر بن مضر قال حدثني عبيد الله ibnu zahri akwai yiwu akwai malamai wasu na gabin da zuhur ko zahar an hibba na ibn abi jabalata an abdullah ibn ibn al-asi al-khamr idha ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yace wannan fatawassaci la ta'udu shurrab al kaf ku gaida mashaya giya idan maridu idan ba su da lafiya zai zo mana a gaba can za a faɗi cewa la la la tusallimu ala khamri kaf ku yi ma masu shan giya sallama duk wannan yana cin babin azzajr bil hajar duk da isnadin asarin ma kuma yana da rauni mun gane isnadin nasu yana da rauni saboda haka a babi na azzajr bil hajar wato a tsawatar ma mutum Ai masa ladabi ta hanyar ƙaurace masa to idan ana ganin wannan ne zai yi fa'ida wannan aka kaurace masa kuma zai ƙara lalacewa ɗan jawo shi da ake to shine zai jawo ya ɗan rage abubuwan da yake yi amma idan aka kaurace masa kuma shi kenan sai Allah so da ka asali ya halatta aje a gaida fasiki in bai da lafiya amma kuma a kalli maslaha eh malamin ne yana cikin malaman fiqhun da suka buɗaɗa bayani akan wannan ka'idar ta azzajru bil hajar kullun abin da ake kalla shine taqlilul mafsada da kuma me taqfirul maslaha a karanta mafsada a yawaita kuma maslaha su ake kalla babu iyadatin nisa'ir rajul al babun babin shin ya halatta mata su je su gaida namiji in bai da lafiya mata su je su gaida mara lafiya namiji babu iyadatin nisa'ir rajula al-mariba mata su je su gaida namiji bai da lafiya ya halasta ko bai halasta ba حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا أخبرني الوليد هو ابن مسلم الوليد بن مسلم كينا قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار wannan wannan wannan wannan asiri eh, an samo shi daga Ubaidullah al-Ansari al-Harith ibn Ubaidullah al-Ansari yace ra'aytu ummat darda'i naga ummu darda as-sughra ko ummu darda as ita ce rayuwarta ta tsawo to na ganta ala rihaliha a'wadun laysa alaiha gisha'u na ganta akan ababan hawanta akan abun hawanta rihal abin da kukar da ake sama mata in sun in sun hau abin hawa eh ala rihaliha a'wadun laysa alaiha gisha'u ba wani makari a tsakaninta da su a'idatan li rajulin min ahli al ta zo tana gaida wani mutum daga cikin masallaci tana kan abun hawanta min al-ansari daga cikin mutanen Madina sadaka ya halitta amma malamai suka yi babbi suka ce in uminatil fitnat idan an kubuta daga fitina ya halatta mace ta je ta gaida namiji haka bil aksi ya halatta namiji ya je gaida mace amma duk sharaɗin shine idan an kubuta daga fitina ba wani abin da zai biyo baya idan akwai abin da zai haifar na fitina to baya halasta kenan asali ka'idar abin ya halasta mun gane to shi ma isnadin sai yana da rauni akwai magana a kansa wallahu a'lam